kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga hawa da kanin labarai. To kasar Iraki ta haramta bankunan kasar takwas yin hada-hada da dala Amurka. Dakaran Amurka sun ce sun kai wani harin kare kai a yammacin jiya Lahadi kan wani jirgin ruwa dauke da makamai masu linzami. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA da ke birnin New York da ke birnin New Jersey ta ce za a buga wasan ƙarshe na cin kofin duniya. na shekarar 2026 ne a filin wasa na MetLife da ke birnin New York a nan Amurka. To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa hukumar zaben Najeriya INEC ta dakatar da jami'inta mai kula da Jos ta Arewa to ko me zafi shi kuma ba wuta ba? saboda an samu electoral officer na wannan local government din da laifin bacewar uh, takaddun kada ƙuri'a na wa'annan rumfuna guda uh, goma sha shida. Za a ji cewa har yanzu 'yan Najeriya da ke jamhuriyar Niger na ta kiran shugaba Tinubu da ya sassauto kan batun Niger. za a kuma ji wani rahoto na musamman kan wato rasuwar tsohon gwamnan jihar yobe alhaji bukar abba ibrahim kamar kowane asabahin ranar litini yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda sarfilo hashin gumel ke gabatarwa inda yau shirin zai ci gaba da taɓo batun damfarar nan da aka yi ma wani babban malami mai yawan taimakawa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya labaran mai karantawa Hauwa Sharif. dakarun amurka sun ce sun kai wani harin kare kai a yammacin jiya lahadi akan wani jirgin ruwan kaddamar da harin makamai masu linzami a wani yanki na yemen da mayakan hutu ke iko da shi sashen tsakiya na rundunar sojin amurka ya ce harin ya afka akan jiragen kai harin makamai mai linzami guda hudu da ake shirin kaddamar da su a ruwan bahar maliya wata sanarwa da ta fito daga setcom ta ce makaman masu linzami sun kasance barazana ga jiragen ruwan dakarun ruwan amurka da taragun daukar kaya a yankin harin da ya shine na baya-bayan nan da sojan amurkan suka kai akan mayakan hutu da iran ke marawa baya domin dakile jerin hare-haren da mayakan hutun ke kaikaitar kan taragun jiragen ruwa da ke tafiya kan muhimmiyar hanya da ta bi ta kogin bahar maliya kasar iraki ta haramta wa bankunan kasar takwas yin hada-hada da dala amurka da ta ce ta yi hakan ne domin yi ma igiya tuka ga rage ayyukan damfara boye kudaden haram da sauran amfani da ake da dalar ta hanyar da bata dace ba kwanaki bayan ziyarar da wani babban jami'in hukumar baitulmalin amurkan an kuma haramta bankunan duba irin matakin da ƙasar iraƙin ke ɗauka a duk rana akan dalar ta amurka a babban bankin ƙasar wanda shine a gaba wajen samar da kudaden kasar waje a kasar da ta dogara ga shigo da kayayyaki daga waje wadda kuma ta zama wata cibiyar sa ido ga amurka a ta na durkusar da fasakorin kuɗaɗe zuwa makwabciyar ƙasar wato iran ƙasar ta iraq wadda ta kasance abokiyar ƙasashen biyu amurka da farisa wato iran tana da tsabar kuɗi dala amurka biliyan 100 killace kuma rike a amurka da ya sa iraƙin ta dogara matuƙa akan taimakon washington domin tabbatar da ganin ba a tushe dan abin da take tsakura daga kudaden shigar da take samu daga mai ba da sauran kudaden da take kashewa. wata da wato ta takardar babban bankin kasar ta tabbatar da hukuncin da jerin sunayen bankunan da aka dorawa haramcin a jiya lahadi magoya bayan jam'iyyar adawa suka yi taho gama da 'yan sanda a dakar babban birnin kasar senegal bayan da shugaba makisar ya bayyana ɗage zaben shugaban kasar da aka shirya yi a ranar 25 ga wannan watan na Fabrairu har sai illa ma sha Allahu. Kwana guda kacar da soma yakin neman zaben makis wato kwana guda kaɗar da a soma yakin neman zaben makisar ya tsoma kasar cikin halin rudani inda ya ce ya yi hakan ne sakamakon rikicin da ke tsakanin majalisar dokokin ƙasar da kotun tsarin mulki sakamakon kin amincewa da 'yan takara. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To an jima kaɗan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu ka muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jihar Filato ta arewacin Najeriya inda wasu kayan zaɓe na rumfuna aƙalla goma da ke Jos ta Arewa suka yi ɓatar dabo wanda don haka hukumar zaben ƙasa ta INEC ta bayar da sanarwar dakatar da jami'inta mai kula da Jos ta Arewa ɗin Mr. Fred Ogboji Zainab Babaji gare ki. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta dakatar da jami'inta mai kula da ƙaramar hukumar Jasta Arewa a jihar Filato, Mr. Fred Ogboji, bisa zargin ɓacewar wasu muhimman kayayyakin gudanar da zaɓe. Hukumar INEC a wata sanarwa ta ce ta dakatar da jami'in nata ne don samun sukunin gudanar da bincike kan ɓacewar takaddun kaɗa kuri'a na kujerar majalisar wakilai na shiyar basa da Jasta Arewa a rumfuna goma sha shida na ƙaramar hukumar. Jami'a a sashen labaru na hukumar INEC ta ƙasa Zainab Aminu ta tabbatar da dakatar da jami'in don yin bincike. A hukumar zaɓe ta ƙasa mai zamar kanta ta ɗage zaɓe ne a rumfunan zaɓe guda goma sha shida da suke Jos North Basa Federal Constituency saboda an za mu iya cewa samu electoral officer na wannan local government din da laifin bacewar uh, takaddun kada ƙuri'a na wa'annan rumfuna guda uh, goma sha shida din kuma kaya ne uh, wannan takaddun zaɓe an kawo su daga abuja an karɓe su amma a hannun shi kuma sai aka neme su aka rasa saboda haka shine hukuma ta ga ya dace da ta ɗage wannan zaben daga jiya asabar zuwa yau lahadi kuma za a yi bincike kan shi wannan electoral officer din idan kuma aka kama shi da laifi a hukunta shi daidai da laifin da ya aikata kuma yasa hukumar zaɓe ta daɗa hoɓɓasa an samu an gudanar da wannan zaben a wayannan rumfuna guda goma sha shida kamar yadda dama aka tsara kasancewarsu. Duk da umarnin da hukumar zaben ta bayar na ci gaba da yin zaɓuɓɓuka rumfuna goma sha shida a jiya Lahadi, a wasu rumfunan jama'a sun hallara amma jami'an zaben ba su fito a kan lokaci ba. A wasu wurare kuma jami'an zaben sun fito amma jama'a ba su je rumfunan ba. Mr. Rafael Madugu ɗan jarida ne a jihar Plateau ya shaida min wasu daga cikin rawar da jami'in hukumar zaben da aka dakatar ya taka na rashin bada bayanai. Lokacin da aka fito aka bude wuraren zabubuka sai akwai inda aka tarar cewa ma'aikatan inec ba su riga sun iso ba kuma mutane sun fito aka kai kuka ga inec cewa ga mutane sun fito kuma kayan aiki ba a kawo ba mutane suna ta jira ana ta koke-koken nan yan jarida sun yi kokari su yi magana da shi baya daukan waya an aika mishi da sako ma bai ansa ba to amma kana ga ta ina ya kamata ita inec ta yi gyara musamman saboda gaba kar a samu irin wayannan eh, rashin fahimta ko kuma rashin wayar da kai musamman daga bangaren ita INEC ta yadda mutane za su gamsu da abin da matakan da ta sa. Kira na ga hukumar zaɓe shine nan gaba a tabbatar cewa wayannan kayan an kai su inda ya kamata a tare da jami'an tsaro kuma duk wanda aka kama shi da laifi da gazawa a tabbatar ya fuskanci doka. Har lokacin hada wannan rahoto dai hukumar zaben bata kammala kirga kuri'un da aka samu a zaben ba. An gudanar da zaben sanata na shiyar arewacin jihar Plateau da dan majalisar wakilai na Jos ta Arewa da basa ne bayan kotu ta tunkuɗe waɗanda aka zaɓa a baya daga jam'iyyar PDP bayan kotun ta ce jam'iyyar a jihar Plateau ba ta da zaɓaɓɓun shugabanni kafin gudanar da zaɓuɓɓukan gama gari da aka yi a shekara ta 2023. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga hawa da kashi na biyu na labaran duniya. A ranar Lahadi shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya ziyarci dakarun Ukraine da ke fagen daga a yankin kudu maso gabashin kasar. A daidai lokacin da ake raɗe raɗin cewa mai yiwuwa nan ba da jimawa ba ya fatattaki babban shugaban sojin kasar Valery Zelensky. a ziyarar aikin shugaba zelensky ya mika lambobin yabo ga wasu matuƙa jirgin sama an kuma koro mishi bayani akan wasu hare-haren da rasha ta kai a yankin difnar da kuma yadda za a yi amfani da wasu sabbin makaman kare sararin samaniya wajen kare sararin samaniyan ƙasar ta ukraine ziyarar shugaban ƙasar zuwa fagen dagar da ya zo a daidai lokacin da batun rashin tabbas ke bulla game da janar zelensky wasu majiyoyi biyu sun faɗa ranar juma'a cewa tuni gwamnatin ta ukraine ta shaida fadar white house cewa tana shirin yin waje da babban kwamandan sojin da ke kula da yakin da kasar ke yi da dakarun mamayar rasha cewar kamfanin dillancin labarun reuters hukumar da ke shirya gasar kwallon kafa ta duniya fifa da ke birnin new jersey ta sanar a jiya lahadi cewa za a buga wasan ƙarshe na cin kofin duniya na shekarar 2026 a filin wasa na metlife da ke birnin new york a nan amurka damar da new york din ta samu na ledar da za a taka a ran 19 ga watan yuli ta same ta ne bayan gumurzu da ta sha da dallas inda baki dayan wasan da aka kasa shi zuwa rukunoni 48 kasashen amurka kanada da mexico ne za su dauki bakuncin shi za a bude wasan ne da taka leda a shararren filin wasa na azteca da ke birnin mexico a ranar 11 ga watan yuni inda atlanta da dallas za su dauki bakuncin wasanni kusa da karshe inda za a buga wasa mataki na uku a birnin miami sai wasannin kwata final da za a buga a birnin los angeles kansas miami da boston birane 16 ne dai ake sa ran wato da ke sassan kasashe uku ake sa ran za su ɗauki bakuncin wasannin yayin da mafi yawa daga cikin wasannin za a yi su ne a amurka a shekarar 1994 an buga wasan gasar cin kofin kwallon kafa na duniyar ne a amurka inda aka buga wasa na karshe a roseville da ke pasadena kusa da birnin los angeles To a gaida hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda har yanzu ake ta kiraye-kiraye ga gwamnatin Najeriya da ta sassauto game da takaddamarta da gwamnatin mulkin sojan ƙasar game da makomar ƙasar a siyasance. Na baya-bayan nan cikin masu kiraye-kirayen akwai tsohon shugaban 'yan Najeriya mazauna jamhuriyar ta Nijar Alhaji Adamu Gulma wanda a tattaunawa ta musamman da wakilin Ayamai ya ce. na shekaran jiya na ji wata magana wadda adamu alayyar ya yi tsohon gwamnan jihar kebbi gaskiya na ji daɗin magana kuma ina son sauran masu mukami irin nashi yan majalisar da cijai da ta wakilai da kuma sauran gwamnonin mu tabbatar da cewa ga abin fa wai ya shahi najeriya yadda ba su zato hidabatin dan najeriya wanda a nijar ko dan najeriya wanda a cikin najeriya wannan abin ya shahi shi don haka in dai da gaske na su kai suna wakiltar mutane kuma tsakanin da Allah na kira ga su don Allah su hito su yi magawa su yi magana abin ga bai dace ba don ba yau ake ana juyin mulkin Najeriya ba taɓa ruwa in wagga ba don haka in dai har da gaske suka suna son mutanen Najeriya to don Allah su hito su wa shugaban Tinubu magana sai san aikin da yake don mu dai da ana Nijar abin ya dame mu ya damu duk talakan da an Najeriya don haka shugabancin da suka yi in dai da gaske na da su da gwamnoni to su hito su waɗa mu gwamnati gaskiya ta san aikin da ta kai mutum harko ba ga matakin ya kamata doka ba tun da bayo a aka nijiyar mulki ba kamata a ɗauki matakin sulhu tun da Allah ya aiko wani abu wanda ka hana shi duniya a ɗauki matakin sulhu da sojojin nan da ainihin su ECOWAS wanda a hanya ta kirki amma har a ce wai eh za a yi in habbata amince ba za a zo a yaƙe ta wace ƙasa ta yi mulki an ka yaƙa balle ita ne a ce a yaƙe ta wannan ba adalci na ba kuma shi wannan shugaban Tinubu ya tabbatar mana ba dan arewa na ba dan arewa na ba shi mana wani al'amari mm, wannan na nufin kamar har yanzu akwai sauran hanyoyi hanyoyin da za a amfani da su domin samar da sulhu waɗanga maganganun da ne in gwamnonin mu na arewa sun hito da shugabanninmu na majalisa ta da cije ta wakilai suka hito sun kawo nugu magana ta cewa ga masifo da ya'yan talak 'ya'yanmu na arewa suke ciki da nijiya da najeriya wallahi tallahi su dole shi sassauto kuma dole shi ɗauki hanya masauki wadda a sasanta al'amari. Ah, ta yaya kake ganin za a shayo kan bangarorin biyu ma'ana su ah, hukumomin mulkin sojan Nijar da a dai bangare hukumomin eh, Najeriya da shugabannin kasashen Afirka ta yamma mambobin sai da Ai wani abu mai sauki na ai kwanan baya an ce an ɗauki matakin ita ko ECOWAS ta naɗa wasu shugabanni da za su zo Nijar su zamna suka kasa zuwa a zamna kan wannan matakin. Don haka Tinubu ya wasu mutane a zo a zamna a sasanta da shugabannin nan na sojoji da shugabannin ECOWAS saboda talaka su samu eh, nasifa. tsohon shugaban kungiyar 'yan najeriya mazauna nijar alhaji adamu gulma a hirarsu da silabarma yanzu kuma bari mu koma najeriya inda za a ji wani rahoto na musamman kan rasuwar tsohon gwamnan jihar yobe alhaji bukar abba ibrahim nasiru adamu ilikaya gare ka a riga an yanke matsayar yiwa marigayi bukar abba ibrahim jana'iza a saudiya inda tuni aka fara karbar ta'aziyya a damaturu babban birnin jihar yobe Bukar Abba na daga mafi shaharar 'yan siyasa daga arewa maso gabashin Najeriya kuma ma dugu a cikin 'yan siyasa da ke mulki a jihar Yogan. <laughs> Kama abin da ya faɗa a tara lokacin da ya jingine takarar sanatan Yobe ta gabar da barwa tsohon gwamna Ibrahim Gaidan kujerar. na declare ni kakan yobe politics ne sannan ɗana gabana ibrahim gadam shine uban politics na yobe daga yau kenan saboda haka wannan abun farin ciki ne daga kana yaro na siyasa har zuwa uban siyasa har ka zo ka zama kakan siyasa ka bar wa 'ya'yanka su ci gaba da wannan daidai ne ni a gaskiya dama ban yi niyya sosai akan in ci gaba da sanata na arewa maso gabas a yobe state a lokacin ibrahim gaidam wanda yanzu shine ma ministan 'yan sanda ya yaba wa dattakun marigayi bukar ina jin wani abubuwa kamar ku yan press abu kada an fada sai ku je ku kara irin kare-karen naku ya kawo rudani an ce sanata bukar ba ibrahim ya ce zai kara da kowa ba zai barwa kowa ba zai je tsaya sanata kaza kaza ko ba abin da muka yi da shi daban ne a hakan ni sai na shiru na shi na ce amma ni ban san shi da magana biyu ba yau me ya faru ne ko su ne a gefe suna tuttura shi yayi wannan magana bari dai shiru haka sai da stakeholders suka zo suka yi meeting jama'a mu na APC suka ce to zo in sai anan ne na zo na ce to ni mai na so in saya tunda na ce dan tsaya sai ya ji daga bakin press da sauransu to shine ya ce ai ba fada muke ba shi ya bar mu Na tambayi marigayi bukara lokacin ko ya yi ritaya ne daga siyasa gaba daya? A yanzu dai ba wani matsayin da zan tsaya a Yobe. Na yi kwamishina, na yi gwamna, na yi sanata. mai zan yi a Yobe? Sai dai zuwa gaba kuma da yake shekarun na har yanzu bai kai na babban yayan babanmu Buhari ba. saboda haka in Allah ya kaddara in aka samu daman yin siyasa na kasa gaba daya insha Allah muna nan Adamu Bura Fataskum na daga matasan siyasa da ke gidan bukar, inda ya ce marigayin ya yi kyakkyawan ƙarshe. In muka tuna da inda ya rasu, so shi ne muke faɗan da ba shi ne babban godiya a Allah da nake yi na cewa bukar ya yi kyakkyawan ƙarshe. Samun kyakkyawan ƙarshe irin na bukar duk mutum ɗan adam musulmi zai so samu irin wannan kyakkyawar ƙarshe. Saboda ya mutu a garin annabi, za a yi jana'izarsa a garin annabi sallallahu alaihi wa sallam. nasiru waye ba kowa bane zai samu wannan wannan din ma sai wanda Allah ya zaba an shaidi marigayi bukar da fadar ainihin abin da ke zuciyarsa ko da kuwa hakan wani abu ne da zai iya jawo masa suka nasiru da malika ya murar amurka daga abuja najeriya to Allah ya ji kanshi kuma a gaida nasiru yanzu kuma ga shirin mu na idan wata watakila mai sauraro na biye da wannan shiri mun fara kawo muku labarin babban malamin addinin musulunci sheikh muhammad kabir ismail wanda ya faɗa tarkon 'yan damfara da sunan za sayar masa da lodin motocin shinkafa inda ya mika musu miliyoyin kuɗin jama'a daga bisani suka jefa shi cikin halin kayi barista atiku ismail kanin malam kabiru ne kuma a gabansa dukkan lamarin ya au alhamdulillah sun salatu wassalamu ala rasulillah a gurguje dai ina magana ne a matsayina na lauya kuma masanin shari'a wanda at ya kamata duk abin da na faɗa na faɗa da Allah Malam Kabir dai malami ne kuma sananne ba ma a iya zance jihar Najeriya ba sannan yana cikin harkare na irin taimaka mutane sai wasu mutane suka zo masa da zummar wai irin yadda yake taimaka addini akwai harkan shinkafa za a dinga yin abin da sauransu ana da ɗan kasuwanci haka to da dai suka amfani da nasa da mutane siya da gida wanda ya kan zaba hanzari ya kai halinta haka suka cinye gidan siya da gida a madukaci a garin gombe suka cinye gidan siya da mota 406 suka cinye da dai sauransu wanda akwai mutane da dama wanda bayan gwamnati bane ma akwai wani ana su Mustapha da Rewa da Katsina mota yi guda shinkafa haka suka dambare shi suka cinye da akwai wani nan a jihar Gombe ana su Alhaji Umar Kunji shi ma suka amfani da wannan babban suka sa shi ya karbo kaya akan in Allah da za a yi harka za a samu za a samu alheri nan na suka dambare shi to wannan dai shine dai a daddake abin da sai da da Allah barista Atiku yi mana bayanin wannan ya jawo har aka yankewa malam hukuncin daure a gidan yari ya lamarin a shari'ance mai shari'a ta duba ta yanke wannan hukuncin ne. To ya kai ga an shigar da kara a EFCC wanda hakan ne ya jawo a kai shi gaban kotu a nan cikin jihar Gombe aka kuma yanke masa hukuncin ɗaurin kusan shekara bakwai da dai ya gama zaman abin din ya fito a gurguje dai abin da ya rike hakan ishe na restitution na wannan kuɗi har yanzu dai ba a samu ba kuma su mutanen ba a san inda za su same su ba domin matsalan shine wanda da adadin suka bayar duka an je ba a samu sun ba da mana sun ba da fake address a shari'ance wacce irin dama ce shi malam muhammad kabir ismail yake da ita hmm. wato mana bayan wannan ɗauri ya nuna har yanzu dai akwai sauran bayani na kuɗi kenan a gaba eh, walle bayan ɗaurin akwai bayani na kuɗi sannan akwai abin da ɗan manta ban faɗa ba misali ita kotu ma'aunin shari'a namu na Najeriya shine sashen 135 na kun tafiyar da shari'a an ce wai ihu a masu furu ma'ana bodin of proof yana kan wanda ya furta magana haƙƙin